Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينوانا ماسو kallon wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ina farin cikin saduwa da ku a wannan shiri mai albarka shiri da muke tattauna mas'aloli da suka shafi azumi kuma suka shafi addinin mu dai wato baki daya a a jerin matsaloli da muke tattaunawa a kansu mun ambaci wasu matsaloli na zamani yanzu da suka bijiro waɗanda suke buƙatan hukunci da kuma sani da matsayin addini a kansu don sau da yawa mutane sukan yi tambaya a kai kuma sukan nemi sani don gudun kar ibadan da suke ciki ta samu tawaya ko kuma ɓacewa a mun ambaci abubuwa da suka shafi kaman wato waɗanda suke da wasu cututtuka suke amfani da wasu magunguna ko kuma ɗaukan wasu allurori da kuma alaƙan waɗannan magungunan Eh, da kuma ah, wato da azumi a jerin waɗannan mas'aloli yau za mu tattauna a kan wasu mas'aloli da suke da alaƙa da juna da wancan wato da waɗancan mas'alolin a daga cikin jerin a mas'aloli da suke da alaƙa da a zuwa wurin likita da neman magani shine wato a kaman in mutum ya je wurin likita likitan haƙori ko kuma a likitan da ya buƙaci ya yi fiɗa akan sa wani sinadari a yi amfani da wani sinadari na magani don kashe raɗaɗi na inda ake son a yi aiki misali kaman in wajen fidda haƙori likita yakan yi amfani da wani sinadari ta hanyar allura ya sa magani ya sa wannan sinadari a wurin ta yadda zai kashe raɗaɗin fidda wannan haƙori daga wurin mara lafiya sanya wannan sinadari in za ku tuna a wancan a shiri mun yi magana cewa wannan sinadari da ake amfani da shi wajen kau da hankalin mutum in za a yi masa babban aiki ta yadda mutum gaba ɗaya zai fita cikin hayyacinsa ba zai ji me ake ciki ba abin da ake kiransa anesthesia wato za a yi wa mutum ya zama ya fita cikin hayyacinsa har a gama masa aiki ba tare da ya ji raɗaɗi ko ya san me ake yi a kansa ba shi wannan mun ce in har mutum ya ɗau dogon lokaci a yini da aka yi masa aikin nan alhali yana cikin azumi to azuminsa zai mai da shi azumin ya ɓace sai dai ya biya wannan yini don kusan ya zama kamar wanda ya some ne amma wannan sinadari da ake sawa a iya inda ake bukata a yi aiki kamar misali fidda haƙori ko kuma wani wuri ne na musamman inda ake so za a yi ɗinki ko za a yi gyara a ɗan sa wannan sinadari iya wannan wurin to shi kam ba shi da illa ga mai azumi ko da kuwa a baki a wajen haƙori nan wajen ganda aka soka alluran wannan alluran ba ta da illa ga mai azumi abin da ke biye da bayan wannan shine galibi in aka yi wannan allura bayan ɗan lokaci likita yakan fidda wannan haƙori da wato yake, yake yin raɗaɗi to in aka fidda haƙori galibi jini yakan fita a wurin wani lokacin mai yawa ta yadda a ah, wanda ke azumi yakan samu shakka shin fitan wannan jini kam zai yi wa azumi na illa ko ba zai yi ba to idan aka cire wa mutum haƙori wannan jini da ke fita lallai ne ya yi ƙoƙari matuƙa ta yadda zai guji wucewan jinin zuwa maƙogoronsa ta hanyar yin amfani da auduga ko kuma in jinin ya ɗan tsaye kaɗan akwai wani ciko da likita ya kan yi a inda aka fidda wannan haƙorin to wannan cikon akan sa shi a cike wannan ramin a nan ya sa auduga a wurin ya tabbatar da cewa babu wani abu daga wannan jinin ko wannan sinadari da aka sa ya wuce zuwa makogoronsa matukar babu wani abu da ya wuce zuwa makogoronsa to don dai kawai a ce fidda haƙori ko kuma sanya wannan ciko ba shi da wani illa cire haƙori ana iya cire wa mutum haƙori kuma ya kasance yana cikin azuminsa har ya iyar da azuminsa ba tare da wata illa ba matsawon ya kasance bai haɗiye wani magani ko jini ko kuma wannan ciko da aka yi masa a baki ba allah ya samu dace allah kuma ya ba masu lafiya ya ƙara musu lafiya waɗanda kuma ba su da lafiya ubangiji allah ya ba su lafiya daga cikin wasu magunguna da akan yi amfani da su kuma mai azumi yakan samu ɗan kai kawo a kai shine wani magani da akan ba da na kurkure baki ko dai ya zama akwai ciwo a baki wani lokacin kuma magani ne na wanke dattin baki da sauransu ya kasance baki ya zama yana da tsafta ya wanke dukkan wato ababai da za su iya kawo cuta wa baki akan sa mutum ya kurkure bakinsa sannan ya zub da ruwan idan zai yiwu a jinkirta wannan kurkuren bakin zuwa bayan an yi buɗe baki to wannan ɗin ya fi kyau hakan ya fi kyau don me don duk lokacin da aka cika baki da wani abu aka ce kuma za a kurkura to galibi wani lokaci za a samu dan wani abu ya kuce ya wuce ciki amma in ba zai yiwu ba sai dai dole ya kasance sai a lokacin za a yi mana lokacin da ake yin azumi to shawara a nan ga wanda yake amfani da wannan magani shine kar ya cika bakinsa ya ɗauki gwargwado yadda zai iya kurkuren bakin ba kuma tare da ya wuce zuwa makogoransa ba wannan yana da muhimmanci kwarai duk wannan muna magana ne akan ɗaukan matakai na hana wuce maganin amma fa inda zai yi amfani da wannan magani ba tare kuma da maganin ya wuce zuwa makogoronsa ba to babu kome azuminsa ya yi ba shi kuma da wata matsala tunda babban abin da ake gudu shine kar maganin ya wuce zuwa makogoro har ya kai zuwa ciki amma in dai matukan mutum ya ɗauki dukkan matakai da suka dace na hana wucewa maganin to alhamdulillahi ya zama babu kome azuminsa na nan sai dai mu yi fatan allah ya bada lafiya ya ƙara lafiya daga cikin ababai da suke da ɗan rikitarwa shi ma a babin azumi da kuma masu neman magani shi ne sanya iskan oxygen akwai iska da ake sawa mara lafiya a baki in ba shi da lafiya wanda ake kiransa oxygen akan makala wa mutum wani abu kamar takunkumi da kuma roba na iska ko kuma akwai tiririn wani tiriri na ruwa musamman ga waɗanda suke tari in har musamman mutum yana da tari yana tari sosai to akan ba shi wani akwai wani wato a wata roba haka da ake jona ta da lantarki sai a zuba wani magani a ciki idan aka kunna sai wannan ruwan zai zama tiriri zai yi bi ta wannan bututu har ya rika shigan hanci da baki wannan bututun zai fita a matsayin kamar tiririn ruwa ne to sai mu duba wannan ya sha bamban da kuma wancan oxygen shi wannan tiririn ya fi kauri shi oxygen kuma ba shi da kauri to shi oxygen wanda ake makala mara lafiya ba shi da illa gare shi domin na daidai ba abinci ba ne oxygen ɗin iska ne iska ne iyaka zai taimaka wajen numfashi da kuma taimaka mara lafiya in musamman ya kasance yana da wuyan samun numfashi ko yana da wata illa a zuciya ko kuma a kirji a nan yin amfani da wannan iskan oxygen babu kome kamar yadda muka ce ba abinci ba ne ba kuma ruwan sha ba ne in an sa wannan kuma mutum ba zai ji ya ƙoshi ba babu wani abu kuma da yake shiga cikin ciki iyaka yana tsayawa ne a ɓangaren wato eh, ɓangare na jiki da ke da alaƙa da numfashi don haka ba shi da alaƙa da shiga cikin cikin mutum ko makogoronsa ko har ya kai zuwa ga ciki iyaka inda yake zuwa zuwa nan ɓangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata illa amma wannan tiririn ruwa da muka fara magana a kai sai mu duba in har wannan tiririn yana barin ruwa in bayan ya zama iska don in ya taba wani abu na wanda ke da sanyi zai juya ya zama ruwa in dai har zai bar in bayan ya shiga cikin baki zai iya juyawa ya zama ruwa mutum ya ji cewa akwai wani ɗan danshi-danshi a bakinsa to wannan ya zama ruwa wannan kam yana da illa ga mai azumi amma in ya kasance babu shi ma kamar iskan ne kawai to hukuncinsa hukuncin wannan oxygen ne amma matsawar yana da kauri kuma zai bar danshi a baki har mutum ya ji ɗanɗanon ruwa to wannan ya zama ya sha ruwa in ya wuce zuwa makogoronsa wannan zai karya azumi don haka in zai yiwu a jinkirta yin amfani da wannan ɗin matsawar dai ba a shiga cikin takura sosai ba a jinkirta zuwa bayan shan ruwa wannan ya fi in ko ba zai yiwu ba sai a lokacin ganin yanayin da mara lafiya ke ciki to wannan ya halatta a yi in ta kama na ya ajiye azuminsa ne don neman magani to dama mara lafiya an ce an ba shi dama da ya sha azumi kamar yadda allah maɗaukaki sarki ya ce a cikin alkur'ani faman kana minkum maridan au ala safarin فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة min ayyamin ukhar wanda ya kasance ba shi da lafiya ko kuma yana kan tafiya to ya sha azumin ya biya a wasu kwanakin daban bayan an sha ruwa a nan a nake so na ƙara bayyana wannan matsala da cewa matsala ce da da yawa daga cikin marasa lafiya sukan ɗan sami wato shakka a kai yaya za su yi gashi suna neman magani gashi kuma suna so su yi da azuminsu yaya za a yi to wannan shine dai gwargwadon abin da ke da alaƙa da wannan matsala ubangiji allah ya yi mana jagora wata matsala da take da alaƙa da wannan ita ce shigar da magani ta al'auran mutum sawa'un al'auran namiji ko mace ta wajen inda bawali yake fita daga inda bawali yake fita akan tura wani magani wani lokaci don ya kai zuwa ga cikin azzakari ko kuma zuwa ga al'auran mace tura wannan magani ba shi da illa ga mai azumi domin abin da dama aka hana shine abin da zai kai zuwa ga ciki ko hanji na abinci ko wani abin sha ko kuma abin da ke aikin abinci ko ruwa ma'ana abin da zai shiga cikin cikin mutum wanda ke abinci ne ko ruwa ko kuma abin zai shiga ta gangan jiki amma yana aikin da abinci yake yi a jiki shi ne dama aka hana to idan muka duba magani da ake turawa ta al'aura in dai wannan maganin ba zai yi aikin da abinci ke yi a jiki ba to kuma ba shi da illa ga azumin mutum don wannan ƙofa ba ta kaiwa zuwa ga ciki ko hanji kai tsaye sai in abin da aka ci ko abin da aka sha ya ɗau wasu dogon zango kafin ya kai inda bawalin yake fita kuma ba shi da alaƙa da ciki don haka a wannan mas'ala nake so na tabbatar mana da cewa babu wani abin da zai ta da hankali a kai don in an sa wa mutum magani ta al'auransa sawa'un namiji ne ko mace dama a wata a wani shirin da ya gabata mun yi nuni zuwa ga cewa wannan famfo irin wannan famfo da ake sawa mara lafiya ta baya ta adduburansa idan aka sa masa wannan famfo akan hura wani magani don fidda datti don fidda datti daga jiki to shi wannan famfo in dai kawai dama magani ake turawa don ya wanke dotti da ke ciki ya fito ba wai wasu sinadirai ne ake sawa mutum na abinci ba ta wurin to babu komai amma matsawan sinadari ne na abinci ko kuma a sa masa wasu sinadarai da za su yi aikin da abinci ke yi a jiki ko aikin da ruwa ke yi a jiki in dai ba wannan ba ne to shi kenan in dai kawai magani ne ake sawa don wanke datti da ke ciki babu komai wannan din ba shi da illa da azumi kamar yadda muka ce sawa'un wannan magani an sa ta al'auran gaba ko ta baya matsawar bai zama abu ne da jiki zai tsotsa ya ba shi ƙarfin jiki kamar na ya ci abinci ba to ba shi da illa a wurin azumi daga cikin wato abubuwa da suke da alaƙa da wannan ko da yake ba kai tsaye ba Shi ne wato haɗiye majina ko kuma kaki wani yakan yi kaki sai ya haɗiye ko kuma ya tara yawu sai ya haɗiye a nan wasu malamai sun ce wannan makaruhi ne balma wasu sun kai ga cewa zai iya karya azumin mutum don kuwa ya fito da shi a baki sai ya sake haɗe shi kamar ya shigar da wani abu ne wanda dama ya riga ya fita don haka abu mafi kyau shine idan mutum ya yi kaki to farkon abin da zai yi ya yi ƙoƙari ya fitar da wannan kakin daga bakinsa ko kuma ya nemi inda zai zub da yawu da ya taru a bakinsa wani lokacin yakan yi faru mutum ya ga abin da misali baya so ko kuma abin da zuciyarsa za ta tashi sai yawu ya taru a bakinsa to wannan tofarwa zai yi amma kawai haɗe yawu da wato ba shi da alaƙa da ko kaki ko majina ko kuma tara yawu wannan yawu da ke bakin mutum wannan kan ba shi da illa ga azumi balma wannan ya zama dole ai don mutum akalla ya ɗan jika makogoronsa in dai har aka ce wannan din ma babu ai makogoron mutum zai bushe ba mamaki kuma ya kawo mutum illa don haka daga cikin rahaman allah ya bar wannan wato abun wannan wannan yawu yana kaiwa yana kawowa a nan makogoron mutum shi kuma ba shi da illa abu na biyu kuma ba wani abu ne da aka ɗauko daga waje aka shigar ciki ba a'a wani abu ne da ke gangan jiki da kuma babu yadda za a yi a kare wato aukuwansa babu yadda za a yi a kare aukuwansa sannan barinsa ɗin yana da taimako ga jiki zai taimaka wa gangan jiki don akalla ya ci gaba da motsi da kuma ci gaba da jurewa wato a shi azumin a nan nake ƙara jaddada cewa wato duk ibadan da allah ya ɗora mana farko sai kaga inda da inda akwai inda da matsala ko kuma inda zai yi a samu matsala sai kun ga wato shari'a ta sassauta wa mutum wato wannan matsalar duk inda zai samu matsala ko ta waya, ko wuya to sai kun ga yadda shari'a ta bashi mafita ta bashi rangwami don jinƙai da rahama da ke cikin wannan addinin don kuwa kamar yadda allah maɗaukaki sarki ya ce wama ja'ala alaikum fi dini min haraj allah bai sanya mana wani abu na kunci a cikin wannan addini ba babu kunci babu wahala a ciki ko da wannan azumi da muke yi ba shi da wahalar da komai a ciki abu ne wahala ce da akan same ta a kowane irin abu na rayuwa don yau ko ruwa aka ce ka je ka ɗiba a rijiya ko a famfo sai ka ga cewa ka ɗan fuskanci wata ƴar wahala da, da a son samun ka ne da baka fuskanci ita wannan wahalar ba saboda komai wahalar da ke cikin a cikin addininmu wahala ce da tana da sauƙi kuma za a iya samunta a cikin kowane abu na rayuwa da wannan nake dasa aya a cikin wannan shiri nake mana fatan alkhairi da allah ya sake sada mu lafiya a wani shirin na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi bashi da wani bashi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan rangwami kuma akwai dai kamar yadda muka gabatar a can baya haka nan